bismillahi rahmanu Rahim. Juwaida. Babi na hudu. Kare mai kallo biwaye yana girgiza kai ba da umarnin a mai da shi. Tashi suka yi oga ya musu rakiya har mota. A lokacin da cikin dabara biyu ya tambayi oga ko Juwaida na da aure. Cikin jin daɗin karar da abokin nasa yi masa ya ɗan sauki ajiyar zuciya tare da kafa oga da idanu don jin me zai ce. Tabbatar musu da ita budurwa ce yai. Hamdala Ahmad yayin da farin ciki ya ziyarci zuciyar shi. Cikin zumuɗi da fara zaucewa yake tambayar ina ne gidansu, sannan kuma waye mahaifinta. Cikin ɗan sanyin jiki oga yake tambayar Allah da ya sa lafiya lau. Lafiya lau sai alkhairi biwa ya amsa masa tare da yi masa kwatancen layin su juwaida. Godiya suka yi masa suka ja mota suka tafi, cikin mota Ahmad sai godiya yake yi wa Allah. Kallon shi biwa yake yana mamakin shi, duk ya biya rikici akan yarinyar da ko ta bakinta ba a ji ba. Tsunkulin shi a razana ya furta wash abokina mai ne maka ko tsabar cin zali ne. A'a gwadawa ne naga kana cikin hankalinka ko sai an hada ka da du'a'i ne dan naga ka tafi. Yanzu mu je mu fara shirin komawa gida. Wani irin kallon baka isa ba Ahmad yake yi ma biwa To me zai hana kai ka tafi tun da ba kai na kake ba? Dariya biwa ya yana faɗin tuba nake abokina yanzu mu je mu shirya zuwa bayan magariba sai mu tafi neman maka aure. Ka tsaye hotel suka wuce. Karfe biyu ta isa gida. Gidan ba kowa don haka kai tsaye ɗaki ta wuce. Wani irin sanyi ta ji jikinta ya yi a hargitse ta samu ɗakin kasancewar tana sauri bata gyara ba ta fita. Gyarawa ta shiga yi zuciyarta na ta akan minista. Cikin ƙanƙanin lokaci ta gyara ɗakin wanka ta ta nemi wuri ta kwanta fuskar Ahmad ce take mata gizo. Tana kallon shi cikin ƙwayar ta. murmushi ya suɓuce mata ta fara magana a fili. Wayo wallahi ya fi kyau a fili ga shi fari kyakkyawa mai gashin larabawa. Ko ina yaron shi hmm, amma ai ba yaro ba ne. Misalin ƙarfe biyar da rabi suka fito cikin rantsatsin shiga sai uban ƙamshi suke yi. Kwatancen gidan su juwai da suka bi kamar yadda oga ya yi musu. Suna tafi suna raha gwanin burgewa nan biwaye ya fara tsokanar Ahmad. share shi saboda ya san idan ya biya shi tsaf mai da shi mahaukaci a ƙofar gida suka tsaya suka nemi yaro suka tambaye shi tabbatar musu da nan ne gidan yasa suka ce ya kira musu ita da sallama yaron ya shiga suna zaune a tsakar gida ita da umma ganin mu'azzam ne dan makotansu umma ta tambaye shi ya aka yi ne yake sanar da su wasu ne su biyu a mota suke sallama da juwaida mamaki ta gani da ita babu masu neman ta bayan abokanan aikinta kuma su ma ai ga waya duk da haka su mukutar zuciyarta ta bata idan kuwa su mukutar ne suka zo suka tsaya ba su shigo gida kai tsaye ba don kawai su bata wahala ya san in ta fita sai ta musu lokutar tijara hijabi ta ɗauka kasancewar ba ta yi tunanin baƙin kunya ba ne ya sa ba ta wani zauna shafe-shafe ba hijabin ta kawai ta zura ta fita biwaye ne a tsaye yayin da ahmad ke cikin mota a zaune yana fita ido biyun da ta yi da biwaye gabanta ya yanke ya faɗi su su su su minista ta faɗa a cikin ranta a hankali ta ƙarasa gabansa tare da yi masa sallama Ahmad da ke cikin mota ya ji bugun zuciyarsa ya ƙaru sakamakon ganinta da yi ta fito. Biya ne ya amsa mata sallamar suka gaisa ya ce ranke ya daɗe ki yi haƙuri da ziyarar bazata. Cike da natsuwa ta furta babu komai rankai dade, daɗe sannan ku da zuwa. Gaisawa suka yi nan ta buƙaci ko za su shigo gidan a ya ce sannan ya nuna mata cikin mota tare da faɗan. Abokina na rako ina fatan kin gane shi. Ɗago kai tai da niyyar yin magana nan take wani kamshi mai daɗin gaske ya bugi hancinta. Bugun zuciyarta ne a yayin da ta ido hudu da minista lokacin da yake fitowa daga motar. Lamshi ido ta ta buɗe su a kan shi, natsuwarta ta tattaro ta sai ta kanta tana bin shi da kallo, har san da ya ƙaraso gabanta. Kanta sun kuye ta soma magana cike da natsuwa. Ina wuni yallaɓai? Murmushi yana faɗin mun same ku lafiya. Ya gida da iyayen namu. Lafiya ƙalau alhamdulillah muke. Wayar shi da ke hannu ya zira gaban aljihu yana faɗin kin gane ni kuwa? gaban ta ya faɗi. Inna lillahi ta furta cikin zuciya tana so ƙarin ɓoye tsoronta. Tana faɗin haba yalla ai ta ya ba zan gane ka ba ina kai ne ɗazun muka ofis kai da shugaba ko? Gida kai ya tare da sake gyara tsayuwa ya soma magana ya kare mata kallo da wutsiyar ido. Yana faɗin ba wannan ganewar nake nufi ba ina nufin kin waye ni kuwa? girgiza kai ta yi ta dake tana faɗin ban waye ka ba sam juwaida ya ja sunanta ya zuba mata sexy eyes ɗin shi masu ta kwakwalwar mai tunani baki waye ne ba fa eh ban waye ka yalla labai ta sake furtawa cikin sanyin murya mamakin ƙarfin halinta yake yi yana faɗin to ina kika samu wannan zoben na ɗan yatsarki dam dam gabanta ya dinga dukan uku uku rinza ido ta yi ta kalle shi idan ta yi roro da hawaye yana shirin zubowa ta fara magana cikin sanyin murya. Ba na ba ne hasali ma ban san me shi ba gaskiya, saboda ni ma kusan in ce tsintuwa ce, amma kuma ba tsuntuwa ba. Ta iya yiwuwar kai ne mamallakin zoben sai ga abinka in shi ka zo karɓa. Zaro shi ta cikin hannunta ta saka mai tafin hannun shi cikin sauri ta juya. Karo ta ci da mahaifinta yana ƙoƙarin fitowa daga gida. Matsawa ta yi gefe yana wucewa ta sa kai ta shige. Mamaki ne ya kama Ahmad tsaye yake ya daskare a wurin. Ganin dattijon na ƙoƙarin wuce su ya sa ya dunƙule zoben a hannun shi ya saurin ƙarasawa wurin shi. Har ƙasa ya tsuguna gai da shi. Dago shi Abba ya yi yana faɗin haba yaron albarka Habiba ne ya saurin fitowa kasancewar duk abin da ake yi yana kallon su. zugunawa ya shi ma yana gaida Abba shi ma kamo shi ya miƙar da su. Hannu ya miƙa masa suka gaisa cikin jin daɗin yadda ya sake musu. Biwaye ne ya so magana am Abba dama mun zo gurin da ne so muke idan mun kammala mu same ku kuma gashi har ka fito Allah sa dai ba sauri kake ba. A'a babu damuwa, babu komai yaro masallaci zan je nan kusa in na dawo ma yi magana. To ba bari mu bi ka idan mun dawo ma tattauna. To shi kenan. Joye da na shiga ta iska mamana alwala ajiyar zuciya ta sauke ta ɗauki buta ta nufi banɗaki. Tsarki ta ta gabatar da alwalar magariba. Ƙarfe takwas suka baro masallacin domin hatta isha isai da suka sauke. bakin kofar gida suka tsaya abba ya ce su jira shi zai aiko su shigo ya shiga yana nufi ɗakin mama ya sanar mata yadda suka yi da bakin ya amshi makullin wani ɗaki wanda suke ware shi saboda baki joye da ya ƙwala wa kira ya miƙa mata makullin ya ce ta buɗe ta ɗan gyara musu za su shigo da baki koma wurin mama ya ce su kai abinci har da ruwan sha da duk abin da ya samu ɗakin joye da ta buɗe ta gyara shi ta sanya turare kallon mama take cike da mamakin kasa haƙuri ta furta mama ya suwaye ne haka Da mamaki ma muke kallon ta tana faɗin a suwaye to suwa babanki ya ganki da su. Na shiga uku ne ba dai Ahmad sun tsaya ba kai yau naga ga ta kaina. Ke na tsaki min bayani waye Ahmad din kike kwaɗa salati haka. Mama minista ne fa da shugabanmu na wurin aiki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Juwaida. Ke na shiga hankalin ki wuce ki kai musu abinci sai ki zo. Jiki a saɓula ta ɗauki tiran abinci ta kai ɗakin ta wuce jakarta ta zage ta fiddo ruwan gora da ƙatuwar roba biyar ta five alive ta wuce ɗakin ta ijiye. Sallamar su ta ji ta shige ɗakin mama da sauri wurin zama ta nema a gefen gadon mama. Ajiyar zuciya take saukewa tamkar wacce ta yi gudun tsere. Kallon ta mama ta tana girgiza ta. Ƙara so kusa da ita ta zauna. tana faɗin wai lafiya na ga dukkin kin fita hayyacinki kwashe yadda suka yi ta ta faɗa mata tsaki mama ta ja ta rufe ta da faɗa tana faɗin ashe baki da hankali har yanzu taya mutum daga zuwan shi zaki mishi irin wannan tarbar lalle yarinyar nan Allah ya shirya ki bangaren abba kuwa suna shigowa nuna musu ɗaki kallon mamaki biwa yake wa ɗakin ganin ya tsari gashi sai ƙamshin turaren wuta yake yi ido ahmad ya sauke kan kulolin alfarmar da aka ajiye musu jinjina mahaifin juwai da ya ce amshe su hannu bibiyu Wurin zama suka samu suka sake gaishe da Abba. Ya nuna musu abinci ya ce ga abincin nan. Bari na ba ku wuri ku ci domin Allah. Godiya biwa ya mai Abba ya sa kai ya fita. Yana fita biwa ya jawo kula duba Ahmad yana faɗin gaskiya na taya kamar na abokina da ka nemi aure a irin gidan nan. Hakika ina addu'ar ka samu auren yarinyar nan saboda su ba su kuɗi ba ne ba amma suna da wadatar zuciya. Zama mai ido Ahmad yayi yana kallon cikin kular da biwa ya buɗe tuwon dawa ne a naɗe Miyan shi ne ya tsinke tunowa ya rabon shi da tuwon har ya manta. Kallon biwa ya yi cike da murna yana faɗin gaskiya abokina na ji daɗin wannan tarba. Miƙo man filet ka ga wayo tuwon dawa abin so. Malmala biyu ya buɗe ya sanya a filet miyar biwa ya buɗe musu ƙamshin ta da ke hancin su. A tare suka furta masha Allah sosai suka ci suka ƙoshi. Tara sauran abba ya shigo ya same su suna ta hira. Gefe ya zauna suka dinga zuba mai godiya. Sun koyar da kai Ahmad ya abba ya gyaran murya so magana yana faɗin. ku yi haƙuri ga dare ya fara tafiya biwaye ne so magana da farko dai baka san mu ba wannan na kusa da ni shine minista mai ci a yanzu yana zaune garin Abuja ni kuma aminin shine wanda muka taso tare tun muna ƙanana ni kuma ni ne shugaban DSS Ahmed ya ga diyar juwai da yana neman aurenta domin ya daɗe yana neman ta nan biwa ya kwashi abin da ya faru tun daga hatsarin su Ahmad har zuwa yanzu da suke zaune numfasawa Abba ya kira sunan ahmed Ahmed kan shi na ƙasa ya amsa da na an baba A gaskiya na ji daɗin zuwan ka neman auren ɗiyata. Abin da zan ce maka shine juye da ita ce ɗiyata tal a duniya. Ba kai ne wanda ya fara neman aurenta ba duk da a yanzu haka babu baikon kowa a kanta. Abin da zan ce shine ka je ka nemi soyayyar yarinya da amincewarta a gare ni kam. Na baka aurenta muddin ta amince maka yaro na. Hamzala Ahmad ya tare da miƙa godiya ga Abba shi ma biyu godiya ya yi mai. Minista ne ya sa hannu a aljihu ya zaro bandir na ɗari biyar biyar ya fakaici idan Abba ya ijiya a ƙarƙashin filet. sallama suka yi mai suka fito Ɗaki Abba ya shiga ya kalli Juwaida yana faɗin ki ta shiga baki can za su wuce. Miƙewa ta ta nufi ƙofar gida tsaye ta same su suna tattaunawa. Wuri ta nema ta tsaya biwa ya dawo kusa da ita yana faɗin amarya ba kya laifi ko da kin kashe ɗan masu gida. Damun gaban Juwaida ya faɗi. Ahmad ya zaro zoben daga aljihu ya miƙa mata yana faɗin ga zoban nan ki yi haƙuri ban san abin zai ɓata miki rai ba. An mun yi magana da Abba ya ce min bai ba da auren ki ba ga kowa. Ya ce na zo na nema auren ki idan kin amince min ina son ki ina kaunar ki. Wallahi wallahi ni ba yaro bane Juwaida tunda ubangiji ya sa na daura ido na akan ki a ranar da Fatima ta bar duniya to a ranar kika shiga cikin rayuwata ki daure ki amshi soyayya ta dago idan ta ta zuba mai ganin daga ita sai shine yasa ta juya baya da magana cikin haɗewar murya magana ta soma me zai sa ba za ka bari ƙwarya ta ba ƙwarya ba ni ba sa auren ka bace ni da talakawa ce masu rufin asiri a gaskiya kai haƙuri ba zan iya auren ka ba ka yi haƙuri kai babban mutum ne gare ka sai yaran manya irin ka Ahmad ba zan iya auren ka ba ka min afuwa domin Allah zufa ce ta dinga iyayo mai ta ko'ina murna ta koma take rike kan she wanda yake juya mai dagowa ya da niyyar mata magana ya ga wayan bata nan agogon hannun shi kalla ga karfe goma da minti goma juyawa ya koma mota a tsorace biwa ya kalle shi ganin yanayin abokin nashi ya canza hankali tashe yake faɗin lafiya abokina ba dai wani abin ya faru ba zai nemo yadda suka yi yana faɗin na shiga uku ne ahmad ya zan yi da rayuwata dafa shi biwa ya yana faɗin calm down abokina ka yi haƙuri dole ka fuskanci irin wannan dama shi aure ƙalubale gare shi ka yi haƙuri mu je masaukin mu haka suka tafi biwa yana ta ƙarfafa mai shi gwiwa joye da na shiga gida ta gama mata fito daga ɗakin riƙe da tiran abinci hannu ta sa za ta karɓi kuɗi suka faɗo daga tiran kallon kallo suke wa kuɗin ita da mama mamaki ne iske su baba da ke bayan su ne yasa hannu ya ɗauki yana faɗin ina kallon sanda ahmad ya saka akai abin da yasa ban hana shi ba saboda ya ji nayin bani hannu da hannu in kawai juye da ta farta ta amshi kayan ta yi kicin tana fitowa ta wuce ɗakinta tunani burjik a ƙwaƙwalwarta, sam zuciyarta ba ta goyon bayan ta su Ahmad sam tabbas ta san meye rayuwa dole ta shiga cikin hankalinta ta natsu lalaba wayar ta ta ta wutsa lafiyar din Ahmad. kallon hotunan shi take yi sosai ya tafi da hankalinta ji take kamar ta buɗe bakinta ta ce ita ma tana son shi fiye da yadda yake son ta sai ina ba ta jin za ta iya wannan katobarar haka barci ya kwashe ta ko da su Ahmad suka isa hotel lallashin biyu ya ta yi yana bashi baki haka ya haƙura da ƙyar ya Da misalin karfe biyar na yamma yaro ya sallama a cikin gidan su Juwaida. Mama da ke zaune kofar ɗaki ta amsa iso ta ma yaron tsugunawa yana faɗin. Wai in ji wani a waje ya ce Juwaida ta zo. Je ka ce waye in ji mama ta furta. Juwaida da ke ɗaki tana jin mama gabanta sai faɗuwa yake yi. Jin yaron na faɗin Ahmad ne. Salati ta saki a fili tana faɗin na shiga uku ne. Juwaida yau na ga abin da ya fi na ji ta yi na cewa je ka ce tana zuwa kwala mata kira mama ta a hanzarta ta fito tana faɗin gani mama Ga bakocin a waje kin yaron ya ci Ahmad ne ila baban Haisam ne. Abin da nake so da ke shi ne, ya kamata ki gane lokaci na tafiya yanzu ne kike da dama a rayuwarki. Kada ki yi wa kanki, saki na dafi. Ita kaddara lokaci gare ta da zarar ta wuce shi kenan. Na san ba san halin mutumin nan ba amma idan muka kyautata zaton alkhairi akan shi sai mu dace. Wallahi ina ji a jikina cewa shine alherinki. Bar ganin matsayin shi da cewa shi wani ne ki dubi matsayinki da yadda Allah ya yi ki. Wallahi idan kika tsaya da mutuncinki ubangiji zai duba lamarinki maza je ki yana jiranki kuma ban ce ki je a haka ba ki je ki mai kwalliya sannan ki fita mamakin kalaman mama take tana jinjin al'amarin kanta sunkuye ta koma ɗaki ta zura doguwar riga foda ta shafa sama-sama sai white leaves da ta shafa kyawun ta ne ya bayyana ta fito yar taras da ita fitowa ta ta iske mama inda ta bar ta a zaune sallama ta yi mama ta fito tana jikin mota sanye yake cikin wata shadda ta alfarma royal blue sosai ya mata kyau kallon shi take yi kamar yau ne ta fara ganin shi murmushi ya sakar mata yana faɗin kallon fa matas rufe fuskar ta ta yi tsawar kunya ji take yi kamar ta nutse cikin ƙasa kasa gaishe shi tai fuskar ta rufe dariya yana mamaki ya ce ta saki ranta da shi amsawa yana faɗin gimbiya ki haƙuri mu zauna mota rana akwai zafi baby ofan bata ce ba ta wuce ɗayan gefen ta zauna tana dariya ƙasa-ƙasa shiga shi ma ya zauna kallon ta ga ta sake zama baby girl kallon ta ya so magana cikin sanyin murya Haƙiƙa ba wai ban ji gargaɗin ki gare ni ba sai dai abin da ya sa na kasa jure rashin ki ne kusa da ni. Wallahi da ina matuƙar jin ki cikin raina. Kin kasance ishara ga rayuwata. Ke ce mace ta biyu da ta shigo rayuwata tun bayan barin Fatima duniya. Na ji ba zan iya rayuwa da wata ba bayan ki. Ki tausaya wa rayuwata ni da yaro na tilo a duniya. ina son ina so ki gaya min dalilin kina zamewa daga gare ni idan dalili ne mai ƙarfi wallahi na yi miki alƙawarin daga rana irin ta ba za ki sake gani na ba numfasawa ta tana limshi ido kalaman shi sun yi tasiri a zuciyarta wani irin shauƙin son shi take jin jingina ta da kujera hankali kwanta ta soma magana Haƙiƙa Juwaida ba 'yar kowa ba ce ne ɗin na kasance ɗiyar mahaifina, wato Malam Muhammad Tukur. Mun taso a unguwar ba da ke cikin garin Kaduna, Iyayena sun yi aure Allah bai azurta su da haihuwa ba, sai da suka shekara goma sha biyar suka yi fafutukar addu'a ana haka sun suna cikin shekara ta ashirin da aure mamana ta tashi da laulayi sannan a hankali suka gane jiki gare ta murna wurin ahali na abin ba zai misalta ba kwanci tashi Allah ya azarta ta da haihuwata tunda suka haife ni Allah bai sake ba su wata haihuwar ba kwanci tashi asarar mai rai shekaru na ja na taso cikin gata so duk da soyayyar da iyaye na suke min hakan bai sa sun bar ni na san garce ba ina da shekara goma a rayuwata ba zan mance ba wata rana ina tafiya da babanmu ya dawo da ni daga makarantar firamare da ke nan ba da ko Muna cikin tafiya wata mota ta faka ta alfarma mai motar ne ya yi sauri ya fito ya tsuguna gaban na ya gaishe shi. Ni ma gaishe shi ne. Magiya ya dinga yi wa na akan lalle ya shiga mota ya rage mana hanya. Babu yadda abba bai yi ba amma mutumin nan ya ki amincewa. Haka abba ya haƙura muka shiga. Bakin ƙofar gidanmu ya sauke mu. Tunda ya sauke ya ciro kuɗi ya miƙa wa abba. Da ƙarshe ma ya amsa tun da wannan rana abba sai matsa wa abba. Akan sai ya bashi aure na. Da farko abba na ɗauka wasa ne da ya ga da gaske yake yi haƙura ya ce mai ya bashi aure na inda dai ni ɗin raban shi ce. Amma ya jinkirta nema har sai na girma. Fafure iya dayo da gobe ta fi ƙarfin wasa. Ahmad, haka Abbas sai shiga cikin rayuwata. ya tura min soyayya ɗauki nauyin school fees ɗina tun abba na zuwa makaranta biya min kuɗi sai dai ya ji an biya tun yana faɗa har ya gaji ya haƙura ni kuma a lokacin ina ɗinki kuma alhamdulillahi a lokacin duk kuɗin da ya bani ina tarawa kusan sai da na tara miliyan biyu saboda ba ƙaramin kuɗi yake narka min ba Ahmad na kammala karatuna ina da shekara sha shida. A lokacin ne yake nema min makaranta a KASU na fara karatuna cikin kwanciyar hankali. Kawai sai ya fara bijiro min da wasu bukatu na daban. A lokacin na cika na zama budurwa sosai. ya kalle ni yayi akan sai dai na bashi haɗin kai ya dinga kwanciya da ni hankali na tashi na nuna mai samni ba haka nake ba shi ne ya fara janye min wasu abubuwan ko na nema sai ya ce idan ba zan bashi na ba ba zai bani ba a lokacin ni ma an tattara shi na fita har shi abba ne ya kira ni ɗaki ya ce mai ke faruwa a tsakani na da abbas ban boye mishi ba na gaya mai abin da ke faruwa shiru yi ya ce ina tafi zai neme shi kiran shi abba yayi ya ce mai ya zo a tsaye da ranar aure ya turo manyan shi ya ce to za su zo Tun daga wannan lokacin Abba bai sake jin ɗuriyar shi ba, sai jin ɗaurin auren shi muka yi ba ƙaramin tashi hankalin Abba na yi ba. Ganin ban damu bai sa iyaye na kwantar hankalinsu. Nasiha Abba ya min sosai a lokacin ne Abba ya ce min yanzu za mu yi da karatu na domin shi ba shi da ƙarfi sam. Kwantar bai da hankali ne na nuna kuɗin da ke akawun ɗina. Tun daga nan na ci gaba da karatu na cikin kwanciyar hankali. Samari sun zo na ƙi kula su da manyan mutanen da ke zuwa gurin iyayena. Abba yana ƙin amincewa ko kai na sha mamaki da Abba ya amshi maganar ka Na samu aiki ne bisa jajircewa ta a wurin bautar ƙasa. Ahmad na sha wuya sosai ba ni son aure mai halin gudun wulaƙanci da nuna dukiya. Haƙiƙa mu talakawa ne wanda muke ci da halal muke sha da shi. Gaskiya ba wai ba ni son ka ba ne, wallahi ina gudun rayuwar wulakanci. Wallahi Abbas ya bauta wa rayuwata amma daga baya ya bijiro min da abin da ba zan iya ba. Amma alherin da ya min Allah ya mayar mashi mugun nufin shin kuma Allah ya mayar mai. Numfasawa ta yi tana rintsa ido. Kallonta Ahmad ya dinga yi yana mamakin rayuwarta. Wallahi tausayinta yake ji. Kan shi ya jingina yana faɗin. Ki yi haƙuri da rayuwar da kika tsinci kanki a ciki. ba zan miki alƙawari ba saboda shi ɗan adam ajizi ne kuma mai yawan mantuwa na san kin san kan garin mutane da dama wayanda ke da iyayenki za ku iya sawa a muku bincike a kaina ina so ki je ki yi bincike a kaina idan kin ji kina da ra'ayin aure na ga nan ba ta nan a kowane lokaci ina miki lale marhaban sai dai ki sani duk yacce nake son ki ba zan miki tilas ba juwai da ni kaina na sha wuyar rayuwa Ni ɗan abin a tausayawa ne ga idon wanda ya ji zai aza haƙiƙa ina son Fatima fiye da yacce nake son komai na rayuwata. Fatima mace ce wacce ta tsaya tsayin daka wurin ganin rayuwata ta inganta. Haƙiƙa ta bauta rayuwarta matuƙa ni da iyayena. Ta yi mana halaccin da rayuwarmu ta yi matuƙar kaɗan wurin bayyana ita wace ce cikin rayuwar. Shin ko kin san cewa ita ce shigowar shigowarki rayuwata? Ido waje juye da ke kallon shi tana neman ƙarin haske. Tabbas ita ce ta gayyato ki cikin rayuwata. Ban mancewa a ranar da muke tafiya ta hangoki kina zaune tun muna nesa take nuna min ke tana faɗin kallo wata budurwa tun wallahi ta burge ni sosai. Idan ka lura gyaɗa take ci hankalin ta kwance, babu abin da ya dame ta sai na ji kamar na sauka na yi mata magana wallahi domin ta burge ni a lokacin na sha mamakin taya daga ganin ki za ta furta waɗannan kalaman kawai sai na basar ashe ishara take min da mata a gare ni da ya sake kiranta ni suna na Ahmad Muhammad mazaunin garin Abuja asalin mu mu Larabawa ne aiki ya kawo mahaifina garin nan A lokacin da mahaifina ya sauka ƙasar nan bai da aure bayan ya yi shekara biyu da fara aiki ne, ya koma gida ya auro mahaifiyata Libna. A lokacin da ya fara aikin ya samu nasarori da yawa a wurin aikinsu. Akwai waɗanda ya fi su ƙwazo saboda shi ne mutum ne mai hikima. Ana cikin haka ashe su ba ƙaramin haushin mahaifina suke ji ba, su dai nuna mai ba ne ba. kwanci tashi asarar mai rai mahaifina yana da shekara goma a ƙasar nan aka mai ƙarin girma wurin aiki ashe abin ya bakanta mutane rai shine suka fita suka shiga suka ƙulla wa abba na makirci tare da asiri na hauka wallahi suna mai asiri take ya haukace gashi a lokacin na kammala firamare na ni da by bashir yarima muna gida zaune kawai muka ga mutum ya ruga a guje Bin duniya Abba ya ƙi kamuwa shine bin kwararo-kwararo bola ke babu abin da ya bari. A lokacin Hajiya ta hankalinta ya tashi, ga shi tsohon ciki gare ta ga na biyu Awwal da Yasir. Lokaci guda ta bi ta lalace da ƙyar da taimakon Allah ta sa aka kamo Abba na. Aka ɗaure shi cikin gida, yau da gobe abu kamar wasa maimakon a ga sauƙi ina san babu wannan sauƙi. Sai dai fa godiya, ga shi watan haihuwar Hajiya ya tsaya, ga shi ba mu da komai ƙadarorinmu sun ƙare wurin nema wa Abba magani. haka dai Allah ya taimaka ta haihi mace cikin haka muka dinga rayuwar rayuwarmu da ji na shiru ban zuwa makaranta ya sa biwaita da hankali a gida shi da mahaifin shi ya zo gidanmu a lokacin da ya ci karo da mahaifina ya tausaya mana ya ce umma na ana mai magani ta ce i tana iyakar bakin ƙoƙarinta. Addu'a ya mana ya ce ta bari ya maida ni makaranta kafin a ga samun sauƙin abbana. Godiya ta mai a lokacin na koma school in takaice miki abbana bai samu lafiya ba har sai da na kammala secondary school. A lokacin ne baban biwa ya nema mana makaranta mai kyau. Muka fara a zangon farko na haɗu da Fatima. Ta nuna soyayya gare ni na nuna samni yaro ne ba zan iya ba. Duba da ba wai ba a irin wannan a school ba a asanin abubuwan da ke gabana ga ƙanne a gabana duk su ma baban biwa ya tsaya masa tsayin daka suna karatu kuma abinci bai yanke mana ba tunda idan na bar school ina zuwa shagon da na koyi dinki ina taya su dinki suna bani rabona wata rana mun fito class muna zaune ina ƙara ta sa kai na karatu shi kuma shi ya tafi siyo mana abinci kawai sai ganin Fatima ne gabana tana zaune gaishe ni ta na amsa ina ƙoƙarin barin wurin ta kalle ni ta ce idan kana ƙaunar Allah da iyayenka ka tsaya ka saurare ni wai dan Allah me yasa kake min haka ne idan so na ne ba ka yi mu yi friendship bana mamaki ta bani matuƙa na ce to ki yi haƙuri duka ba su samuwa a gare ni na miƙe na bar mata wurin Wallahi na ci irin na Fatima sai da ta dinga bin labari na har ta gano gidanmu. Ranar muna zaune ni da Hajiya muna tsakar gida su Hajiya na kan tabarma ni kuma ina zaune kusa da Abba ina bashi abinci sai kai min duka yake amma ban daina bashi ba tunda yana karba wani ya ci wani ya zubar. Din sallamar ta muka yi ƙanwata ta amsa ni ban kawo komai a raina ba. Ɗauka ta ma yaran maƙwabtanmu ne amma ina ɗaga ido sai na ga Fatima. Ya salam na farta cikin raina. Ina mamakin ƙarfin hali irin nata wurin hajiya ta nufa tana ta kallo na gaishe da hajiyar mu tai hajiya ta ce daga ina ta ce ita yar makarantar mu ce ta zo wucewa ne ta biyo ta gaida mu ya mai jiki ya ƙaraje alhamdulillah hajiya ta ba ta amsa gyara a jikin abban mu na tofe shi da addu'a ya zo na zauna muka gaisa ta ne na ce hajiya kin ga baiwar allah nan ga ta wallahi so na take amma na nuna mata illar hakan gare mu ta iya da sam sun koyar da kai na ga fatima ta yi ni kuma na yi mata haka ne domin samun maslaha kan tana kasa ta soma magana tabbas hajiya ina son shi wallahi tsakanina da allah nake son shi kuma alƙawarin da na a yanzu shine in dai ina numfashi Abba zai samu sauki kafin zuwa na nan na tambayi mutane labarin ku kuma mutane sun bani daidai fahimtar su shine na ce bari na zo na gani da ido na Ahmad mu ajiye soyayya gefe fi sun fara samar mu Abba lafiya kallon ta Hajiya ta tana faɗin taya haka za ta kasance Fatima to Hajiya na san baki san waye ne ba mai bi kuma kina jin labarin mu a wasu wuraren mahaifina sunan shi Alhaji Suleiman shine shugaban masu karya sihiri na nan gaba garin don har sarauta an bashi idan da hali zai zo gidan nan idan kuma ku ne za ku kai shi to sai mu je kuɗi ta ciro ta ijiye naira dubu hamsin ne a wurin godiya hajiya ta mata ta miƙe na raka ta nima ina rinka godiya gare ta Washe gari muna fitowa da abu daga wanka ana shirya shi ta yi sallama. Amsawa hajiya ta yi ta mata iso. Shigowa ta yi ta faɗa wa hajiyarmu cewa ta suke da mahaifinta. Sanar da ni hajiya ta yi na fita na yi musu iso. Gaisawa suka yi da hajiyar mu Shiga da shi ɗakin da mahaifina yake nai yana ganin shi ya ce mana 'San mu ne wato asiri. Asiri fa malam tabbas biri ya yi kama da mutum. Domin wani sa'in sai ya yi ta ihu yana faɗin ba za ku kashe ni ba wallahi. Girgiza kai ya yi babanta ya yi ya fara tofa abban da addu'o'i ya ba da ruwan ya ce a dinga yi mishi wanka da su wasu godiya muka mai umma ta ce malam me za mu bayar sadaka Dariya ya ce iya ƙaunar da Fatima ke muku ma kaɗai ta isa. Jiya ina zaune ta zo tana kuka take gaya min halin da kuke ciki. Tambayar ta ne ta san ku ne abin da ya fito bakin ta ne ya bani mamaki. Faɗi man ta ita wallahi duniya babu wanda take so irin Ahmad. Ta yi ta yi ya so ta amma ya ƙi saboda halin da ya tsinci kanshi ciki. Shi ne take roƙona akan na taimaka na dubi lamarin tun da na san kan abubuwan. Hajiya ba za ku bani ko sisi ba. ƙaunar ɗiyata gare ku ta wadatar da ni godiya hajiya ta mai sosai tun daga wannan ranar fatima ta zama ta zama 'yar gidanmu Wallahi komai gidanmu take mahaifinta ko safe dare haka yake sintirin gidanmu yana duba jikin mahaifina. Alhamdulillah a lokacin kan jikin babanmu ya samu sauki dan ya dawo hayyacin shi yana gane komai wanka da duk wani abu shi yake makan shi. Juwaida mahaifin Fatima babban malami ne wanda sai da hanya ake samu ake ganin shi amma saboda soyayyar da diyar shi ke mana yasa kullum yake zuwa wurinmu. Haka rayuwa ta ci gaba yana zuwa duba shi cikin hukuncin Allah ya samu sauki sosai. sosai mahaifin fatima ya zauna da shi yake sanar da shi cewa mutanen su na wurin aiki ne suka mai wannan aika aika mamaki ne ya kama shi ya ce ya bar su da allah a lokacin ne baban fatima ya ce ya bani auren fatima ga jari naira miliyan ɗaya a buɗe man shago na dinga ɗinki a can in ya so a sanya rana shekara ɗaya abba ya ji daɗin halittin malam gare shi haka ya mashi tayin malam hannu bibbiyu shekara ta shida aka mana aure da fatima Baban biwa ya zama wakilina, shi kuma Abba na ya nemi komawa gurin aiki suka ki amincewa. mai rayuwa haka ta tafi daɗi babu daɗi haka muka dinga rizgawa kwanci tashi asarar mai rai haka muka dinga rayuwa a lokacin fatima na samun ciki yake barewa sai da ta ɓari biyar ta fara haihuwar yaran ma wata matsalar ta samu tana haihuwa ruwan naƙuda ke kashe yaran lokacin da ji hankali na ya tashi babu yadda fatima bata yi da ni ba akan na ƙara aure na taɓare mata na ƙi magana har wurin iyayenmu su ma suka ƙi goyon bayanta haka ta gaji ta haƙura lokacin da auren mu ya cika shekara biyar muka tattara muka tafi ƙasar su mahaifina Saudiya sai da muka yi sati biyu sannan muka dawo gida muna dawowa Fatima ta samu aiki Juyin duniya ta ce ba za ta yi ba sai dai ni na yi. Haka na haƙura na fara aikin cikin ikon Allah na samu yarana na shago na bar musu aiki na koma ina aiki. Ranar wiki'en na dinga leƙawa shago. Cikin haka ne na samu karɓuwa wurin aikin mu Daga nan na faɗa harkar siyasa har Allah ya sa na samu gurbin zama minista. Ana haka Fatima ta samu ciki. Murna wurin wurinmu wayo babu dama. Kullum muna hanyar asibiti muna duba lafiyar cikin. Haka Allah ya sauke ta ta samu haisan. bikin suna ba zan iya ƙayyade miki abin da muka yi ba wallahi mutuwar ta ta gigita ne na shiga ruɗu da da'a'i na dawo daidai joye da ki so ni domin Allah ki mance baya wallahi iyaye na sunan suna damuwa akan na yi aure sai na yi alkawarin idan har ban same ki ba to haƙuri ya kama ni zan koma yau na ɗaura akan kula da yaro na wanda ya maye gurbin marigayiya a wurina zan je na bashi tarbiyya mu rungumi ƙaddara mu yi haƙuri shi ido yayi wasu hawaye na zubowa ta gefen idon shi kallon shi take tana ƙara tausaya mai tabbas rayuwa kowa da irin ƙalubalen shi Allah ya fi su sanin mai ya tanadar musu Bakinta ta bude a hankali ta soma magana cikin sakewar jiki. Ina son ka zan aure ka na yarje maka ka je ka kai kudin aure na gidanmu. Kowa ya shaida ka zama angona ina ƙaunar ka. Toma hi saurare. Bari mu dakata anan shirin mu na